Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da ashirin da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 22 ga watan Fabrairu. To a yayin da ake harmar zaɓe gobe a Najeriya me ake ciki a matakin jihohi? banda wannan mun sake ɗaukar kayayyakin giya duk gaba su mun kai su kuma hukumomi 34 na wannan jihar. Saboda bamu da Central Bank bai girma a nan an aje sensitive material ɗin a kano an kawo su anan jiga an kawo tirela guda shidda na kayayyakin sensitive material an saukar da su a lantan north da south da an yi zabaran sati da an samu damuwa saboda wa'ansu sun kawo masu bindigogi za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu kan wannan zaben na gobe amma sai a mana aikin gafara saboda ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun amurka da kuma kallabi ba amma za a sha labarai masu nasaba da zaben na gobe to amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Siriya bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa kaɗan daga cikin sojojin kwantar da tarzoma za su tsaya a Siriya zuwa wani ɗan lokaci amma ba ta ba da cikakkun bayanai ba. A lokacin da aka tuntuɓi ta domin ƙarin bayani a jiya Alhamis da yamma. ma'aikatar tsaro ta pentagon ta ce a tuntuɓi fadar white house yanzu haka akwai sojojin amurka kimanin dubu biyu a siriya waɗanda suke taimakawa sojoji mayakan kurdawa a yakin da ake na ƙarshe da ƙungiyar isis Wani da daddan mai bawa shugaba Donald Trump shawara Roger Stone ya, ya baiwa wata alkaliyar kotun tarayya hakuri a jiya Alhamis wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta nuna fuskar mai shari'ar. A cewarsa babu wani abin da zan ce ko uzuri da zake gaskata wannan wani abu ne na rashin tunani mai kyau. Stone wanda ya ayyana kansa mai dabaru a siyasa ya faɗa wa alkaliyar kotun gunduma da ke washington emmy berman jackson ya yi nadamar abin da ya aikata stan sau biyu yana tura hotunan jackson tun da farkon satin nan a instagram inda ta tura masa da sammaci don ya bayyana a gabanta domin yin bayani kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc wani alƙalin kotun tarayya a jihar maryland ya ƙi ba da belin wani dogarin gabar ruwa mai suna christopher paul hanson a jiya alhamis wanda ake zargi ya tattara makamai don ƙaddamar da harin ta'addanci da kuma kashe mutane da yawa a cikin amurka alkali charles day ya ba da umarni ya ci gaba da zama a gidan yari zuwa nan da sati biyu yayin da masu gabatar da ƙara suke duba yiwuwar ƙara wasu caji a kansa. 'Yan sanda sun kama Hanson a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun kwayoyi da makamai, sannan sun gano shirin sana kashe fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. A cewar wasu takardun ƙara da gwamnati ta shigar. sakatan harkokin wajen amurka ya faɗa jiya alhamis cewa amurka ba ta da nufin sassauta takunkumin kare tattalin arziki a kan koriya ta arewa har sai bayan ta samu tabbacin cewa gwamnatin koriya ta arewa ta yi matukar rage irin barazanar da take a matsayinta na ƙasa mai ƙarfin makamai masu linzami babban jami'in diplomasiya na amurka ya faɗa wa gidan talabijin na nbc a cikin shirin safe mutanen amurka ya kamata ku sani mu mun saka wa koriya ta arewa takunkumin karya tattalin arziki masu tsauri da ba a taɓa sawa wata ƙasa ba a yanzu haka kuma ba za mu taɓa sassauta wannan matsin lambar ba har sai mun samu tabbacin sun rage barazanar da suke sosai jawabin nasa na zuwa ne sati ɗaya kafin shugaba donald trump su yi taro na biyu tare da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a hanoi Ƙasar Afirka ta gudu tana shirin mika tsohon ministan kuɗin Mozambique Manuel Chang da gwamnatin ƙasarsa ba ƙasar Amurka ba, wanda ƙasarsa ta nema da a mika mata sheng saboda zargin aikata laifuka a kan kuɗi a cewar wani jami'in Afirka ta kudu. Cheng ɗan shekaru 63 da haihuwa an shirya sauraron ƙararsa ta mayar da shi ƙasarsa a ranar Talata a Johannesburg yana tsare a gidan yari tun lokacin da aka kama shi a ranar 29 ga watan Disamba bara yayin da yake shirin hawa jirgi zuwa Dubai. Ƙasar Amurka da Mozambique sun nemi a miƙa musu shi a kan zargin ya taka rawa a cin bashin dala Amurka biliyan biyu a asirce. Badakalar da ta kusa jefa ƙasar Mozambique ta kare da kuma haɗa baki da aƙalla mutane goma sha takwas daga ɓangarori biyu na ƙasashen. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To a babin rahotannin wanda ya a kan shirin zaben Najeriya da za a yi gobe da izinin Allah za mu fara ne da jin yadda ake ciki a jihar Katsina inda wakilinmu Sani Malumfashi ya gana da kwamishinan INEC shiyar jihar Alhaji Birin Zarewa wanda ya ce to ma daga nan hukumar zaben ta ba da sabon jadawali na aikace aikace wato wanda za a yi shi kuma a yi zaben ah. waɗannan sun haɗa da ita kamar kariya da ake magana eh. da ake ce a yi reconfiguration a sake haɗa abin da ake nufi shi ne. ita ana sa ta ranar kaza hmm. kuma da lokaci kaza za ta fara aiki hmm. kuma lokaci kaza za ta rafa kanta saboda haka tun da ran shi daga wata biyu ne hmm. za a yi zaben nan bai yiwu ba a mai da shi uku. to dole mu dawo da ita mu mai da ita ashirin da uku ga wata to dai an yi wannan banda wannan mun sake ɗaukar kayayyakin jiya duk gaba ɗayan su mun kai su ƙananan hukumomi talatin da hudu na wannan jiha a yanzu abin da ke faruwa su ne a ƙananan hukumomi su kuma suna rarraba su ward ward muna da ward ɗari uku da sittin da ɗaya to talatin da hudu nan suna rarraba su in suka rarraba za mu ba waɗanda suke kula da ward wato wanda ake kira supervisory presiding officers su waɗannan su ne za su ɗauka su je unguwa wato ward kuma matasa da ma'aikatan a can za su kwana a ward ward ɗin eh. domin ward ɗin ta kusa da rumfar zaɓe to muna fata in aka kwana za su su fita zuwa bakwai bakwai da rabi kowa ya isa inda ashirin da makai karfe takwas domin a fara ita ma kan rida karfe takwas din za ta fara aiki kenan zai tafi da kayan aikin shi daga nan inda kwana din kawa ba shi ga kuri'a ka tafi da shi dama can akwai abubuwa waɗanda ba ma boya ba na sirri ba ne waɗanda ba su bata aikin ba irin su biro su jaka su zare da ake sa dinnan ya to waɗanda da an riga an wawware su waɗanda ake ɓoɓɓoyewa din ai su ne ita wannan takardar da za ka danna ta ƙuri'a kenan ta ƙuri'a da kuma sakamako bakwai to su ne ake ɓaɓɓoyewa wannan wannan kan rida da kai magana za a tsara ta ta yadda ga daidai lokacin da za ta fara aiki kuma ga daidai lokacin da za ta daina aiki misali idan aka kai wani wuri kafin a je a fara ƙur'an nan ba a fara kan lokacin da aka tsara mata ba shin ya kenan karfe takwas eh. za ta fara aiki karfe takwas na dare za ta kulle kanta ita dai wajen jefa ƙura bayan da ma za a kai karfe takwas ai kuma ita kan rida din tana da aikin da za ta yi bayan an je tantance kati ita za mu yi amfani sakamakon mu aika shi amma fa ba da shi za mu tattara bayan mutane ba za mu aika shi za mu samu a nan katsina za mu samu a shalkwata mu ta abuja wannan makasudin dan kada daga wannan gurin zuwa nan gurin wani je canza ne amma za mu tara sakamako yadda ake yin shi yadda aka san shi a kuma gurin da aka san shi wato yadda abin zai zama sahihi kenan sahihi wancan aika da aka yi da na'ura yana nufin cewa in wani ya taba to za mu gane daga wani guri zuwa wani guri ɗauke da wancan satin an samu labarin wasu jihohi an samu wasu sun fito da sakamako har riga an cike shi da shauransu wasu kuma wuraren su an kama su da kati wannan pvc dinnan da ke nuna cewa mutum yana da rajista shin nan jihar katsina an sami irin wani. to wannan din da aka faɗa ban baka ansa jihar katsina hmm. mu ba ma zaton cewa wannan sakamako zai tasiri in ma an yi haka din dalili a tsarin mu a gaban mutane za yi gaban kowa ba wanda muka kora hmm. yadda muka ɗauki kayan nan da jam'iyyun siyasa wakilansu da kungiyoyin jama'a da 'yan jarida da 'yan security ba wanda maka hada a bankin najeriya ma kuma zuwa za a fito ma'aikacin mu ya duba wannan akwatin da ake sa ya karkade kun ga wani abu babu ya ɗauko ya nuna muku ita take da zai fi kuri'a. kun gan su nan ba wanda ya rubutu tana fara fa to yanzu in an daddana a ina za a buga kuma ina za a kirga mu fa an gama ma za a rubuta sakamakon mu bashi a nan mu tafi kowa ma yake so ya zo ya gani to ya za a yi a ce an cike ƙuri'a an zo ya za ka zuba cikin akwatin kuma mu muna da jami'ai masu tattara bayani wallahi ko a nan ofis ba wanda ya san sai sai mutum daya can muka je muka yi musu training a inda suke aiki to a ƙarshe labai akwai abu ɗaya da na ji mutane na kokawa cewa an ce a je akwai katuttuka da dama wanda ba a je an ansa ba ainihin shi na dindindin ɗan shi pvc ɗin shin idan mutum yana da photocopy na da za a iya barin shi ya kada kura koko to wannan ma ban yarda da shi ba a jihar katsina saboda muna da mutane da aka warisa miliyan uku da dubu ɗari biyu da dubu talatin da ɗari biyu da talatin mun ba da kati miliyan uku da dubu ɗari ɗaya katin da ke wajen mu a cikin wannan dubu sittin da uku mun samu kashi casa'in da takwas na kati da an karba waɗanda ba su karba ba kuma su ne kashi biyu a cikin ɗari. to a gaida na malumfashi da wannan rahoton daga katsina kuma bari mu kada jihar jigawa inda wakilin mashiyar kano mahmud ibrahim kwari ya zanta da gwamna badur abubakar wanda ya ce mun zauna da shugabannin tsaro na yanda dai za a zaɓe cikin limana cikin lafiya kuma duk taimakon da suke so a yi aikin ya tafi daidai gurgudan iko an yi kuma yawanci daman mu a ma'aikatan mu suna da kayan aikin su na yadda za su yi tsarinsu na yadda za su taimaka ya zama ba a samu hatsaniya ba da yardar ubangiji kuma sun yi faɗakarwa kuma sun kira kusan da 'yan takarkarin mun zauna mun sa hannu a kan yadda za a yi cikin limana da cikin kwanciyar hankali kamar yadda ka gani in ka hada da wasu jihohi yakin neman zaben da aka yi a jigawa babu rigingimu babu fitintinu da yawa ɗaya biyu ba za a rasa ba amma dai in ka duba ka haɗa shi da wasu jihohi za ga cewa mu nan lafiya lau muke tsakanin 'yan jam'iyyunmu saboda mun yadda duk tare muke uwa ɗaya uba ɗaya kuma kowa allah ya ba nasara a wannan zaɓe zai yi ne domin taimakon jama'ar uh, jihar jigawa to ka daɗe ta wannan kafa sharawa rawa aka taka wurin wayar da kan 'yan uh, ƙasa ko 'yan jiha misali dangane da yadda za a gudanar da zaben nan musamman da yake ita hukumar zaɓe ta ɗan gudanar da wasu sauye-sauye a sigar yadda za a kaɗa ƙuri'a kamar yadda ka sani sun yi maganganu waɗannan maganganu da su hukumar eh, zaɓe suka yi na ƙa'idojin da suke ciki mun sa a gidajen rediyonmu da na talabijin ana tasawa domin mutane su ji su faɗaka bayan haka kuma duka mutanenmu wanda suke aiki da mu an musu koyarwa a musu bita na yadda za su faɗakar da mutane yadda za a yi zaben nan musamman ma wannan lokacin da yake zaben shugaban ƙasa wajen yin mutum saba'in da wani abu ne kuma ita takardar jefa ƙuri'ar wato ballot paper ɗin katuwa ce to an yi ta ƙoƙarin wayar da kan mutane domin su gane yadda za su yi kuma ba layi ɗaya ba ne kamar layi uku ce so ana ta yi dai a lokacin da aka ba da dama a irin wayannan maganganun kuma mun ɗauko maganganun su hukumar zaɓe na abuja da na nan su ma yi bayani an tasawa a rediyo domin mutanen jigawa su ji ga su kiyayen da za su bi tsarin zaben jigawa na mukataka ta wani bangare da jamhuriyar niger akwai wani tanadi na musamman da watakila ko a mataki na gwamnati aka yi duk da dai mutanen sun zama yanayin su ɗaya ne don ganin cewa misali an kiyaye doka da oda eh kamar yadda ka ji na ji a ƙasa an ce kamar za a rufe boda tsawon lokacin da za a yi zaɓe domin kar a samu cushe ko matsaloli kuma na tabbatar duk inda ake da boda ɗin su jami'an tsaro za su sa ido su tabbatar cewa ba a sami wani shigi da fici ba wanda zai bata harkar zaben da yadda ubangiji To a gaida na kwari To amma ba za mu bar ka ba sai ka gaya mana abin da ya faru tsakanin ka da kwamishinan zaben wato a shiyar jigawa din Dr. Mahmud Isa. Saboda bamu da Central Bank bai girma a nan, an aji sensitive material ɗinmu a Kano. an kawo su anan jigawa an kawo tirela guda shidda na kayayyakin sensitive material an saukar da su kuma ana aikin sautin ɗinsu yanzu an sotin wajen 90%. percent. Wasu sensitive material da kuke magana waɗanda dame-dame suka kunsa? Eh, sensitive material ne ya shahi a eh, rikadar rubuta sakamako hmm. sa'annan da takardun jiha ƙura'a. wanda muka ce ma eh, ballot papers hmm. wanda yake dole ba za a yi zaɓe ba sai da su da kuma kadiri da hmm. watan wannan mashin da za a ke amfani da shi saboda a tantance mutum kuma a tabbatar cewa komi na shi ne sannan jefa ƙuri'a so a kamar yadda kuka sani a hukuma ta tarayya dama haƙƙi gare mu shi yasa muka tabbatar da cewa da 'yan jarida da 'yan security da kuma ejen na party da kowa dai mun gayyaci kowa saboda kowa ya ga abin da muke yi na gaskiya ne da observers da kowa da kasashen waje da duk muna tare da su a da su muke aiki su ga cewa mun yi abin da ya kamata a kan ka'idodin da doka shirya. na lokaci ne duk waɗannan kayayyaki za su isa ga tashoshin da talaka zai je karɓa ya jefa ƙuri'arsa. An kasan wasu garuruwan suna nisa. Shirin da muka yi shine mu tabbatar da cewa duk garin da ke da nisa irin kamar su guri irin su eh, megatari eh, eh, Ka zaure 'yan kwashi garuruwan nan dai masu nisa. mun har haɗa musu kansu za su fara wuce da kusa suke da nisa sai an gama nasu sannan a biyu garuruwan da ke kusa kusa wanda ke bai wuce awa guda na tukin mota wanda zai kai gana sannan a aika su jumlar ma'aikata nawa ne za su yi aiki a jigawa da kuka ɗauka watakila eh, dubu aƙalla dubu ashirin eh, aƙalla dubu ashirin mutane da maka ɗauka na san kun ba su horo kun gamsu da kwarai wasu ya zuwa yanzu a kwarai da gaske because kowa bayan ɗauke ka sai an yi maka jarabawa an ga kaci kuma a yi maka practical ka nuna kana iya ba sannan a tattance ka ba sai a tattance sannan sannan a aika ka inda zaka je ka aiki wannan matakai ko waɗanne matakai kuka ɗauka don kan dagarki ko kare shishigi daga bangaren 'yan siyasa eh, eh to matakan da muka ɗauka shine mun fi shata musu ka'idodi na daidai mun nuna musu cewa 'yan security na nan su san da cewa 'yan security na nan kuma 'yan security su aikin su shine ba mu son komi na rashin gaskiya sa'annan su kansu 'yan security a yi musu tarbiyya mai kyau a kan abubuwan da yake musan su za su ta ma kaga musamman kamar dai sha'ani na sayan kati wanda suke cin vote buying da kuma yanda yara za su zo su sha kwaya su taho inda ake kuri'a inda ake jefa kuri'a su da hankali su ta da rigima duk kuma riga mun lura da 'yan siyasa cewa wannan abin ba za mu yadda da shi ba za kuma yan security suna nan a ƙasa musamman ma akwai wanda daga can force headquarters aka aiko su na a tabbatar cewa an yi abun nan lafiya duk wani ishu wani bautu bayan wani irin tada a tanzu ma da yara za su shaku a su mun ɗauki mataka ya kwakwara na mu tabbatar da wannan abin bai faru ba. To a gaida na kwari yanzu kan barka lafiya bari mu kaɗa Jos inda wakiliyar Zainab Babaji ke tafa da wannan rahoto mai cewa. Mamba mai wakiltar shiyar lantan a Majalisar Wakilan Najeriya Benelar ta yi kira wa hukumomi da su ɗauki tsauraran matakan tsaro a yankin da take wakilta don hana tashin hankali lokacin zaɓe. A taron manema labarai da ta kira a nan Jos, 'yar majalisar Benilar ta ce sun lura da waɗansu baƙi da basu san inda suka fito ba sun mamaye yankunan lantan ta arewa da lantan ta kudu don haka suke fargar da hukumomi su sanya matakan tsaro a yankunan. A lantan North da South da an yi zaɓaran sati da an samu damuwa saboda wa'ansu sun kawo masu bindigogi masu son batin zaman lafiya saboda a tada hankali kar ma a wurin zaben alantan yawancin mu pdp mai saboda kun san babala shi ya kafa pdp a wurin kuma har yau har gobe muna nan muna bin pdp to shi ya sa muka kira mu ce to muna sa a bar mu mu yi zaben mu a cikin lafiya duk wanda wanda yake sai ya zaba alantan ya sa zaben shi amma kar a sa shi karfi da yaji ko kuma a kawo tashin hankali da zai sa mutane a rasa rayuka ko kuma a gidaje Uh, security su nemi hanyar da za su zo lantan da duk ƙarfinsu su tsara wurin don a yi shi a cikin hankali. Mamba mai wakiltar lantan a majalisar wakilan tarayya kenan Benilar. Shi ma shugaban shiyar lantan a jam'iyyar PDP Simon Domle ya ce ya ga wasu 'yan bindiga a yankin a ranar Asabar da ta gabata. Waɗanda na gansu baƙi ne, an kawo su kuma na gansu sun shigo da bindigogi. wanda kuma na ɗauke nawa mataki a lokacin domin in samu hukuma ta sare su a tambaye su me ya kawo su tun da yake za a yi zaɓe washe gari to amma sun ɗauki lokacin sosai ko labari ne ya same su sai hilo guda biyu sun sun doke su sun gudu har yanzu ina magana cewa da hannun local government chairman guda biyu din nan na lantern north and south a ciki da hannunsu dumu-dumu a cikin wannan ah, abin da ya faru idan wanda allah ya bashi ya ci zaɓe a bare a yi zaɓe na kwanciyar hankali da lafiya. Da na tuntuɓe shi don mai da martani kuwa shugaban karamar hukumar lantan ta arewa Nanlo Amos ya ce sun ɗauki matakan gudanar da zaɓe lafiya. In akwai wadda ya shigar da mutane da bamu san kowane yare suke ba, sun suka shiga da su. Da idanuna na ga sun bi shida manyan bosses ba follow ko an ɗibe mutane nan daga Abuja ne ko daga ina ne na gansu a gari. Amma tun da ba faɗa ake yi ba ban yi sani ce kun zo yi me kuna neman waye ba. A kan mutane za ka yi mulki in kana nema ka zub da jinin su wata da mulka kuma. Kun sa matakan tsaro don tabbatar da cewa ba a samu tashin hankali ba? To wannan son tabbatar miki lokacin da kika kira ni ina mitin ne daga security chief su 'yan sanda sojoji da su duk waɗanda dai suke so su ga an yi zaman lafiya kuma na son tabbatar miki yadda suka bani ashwaran duk wanda yake so ya nema rashin zaman lafiya to shi dai kuka da kanshi. Ko a zaben ƙananan hukumomi da aka yi kwanakin baya an sami a mutsi a yankin na Lantan da ya kai ga kone-konen dukiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaishe ki kafin mu ci gaba ga wannan. ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ku faɗa ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Hausa da yar To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba shi ne zama lafiya da wadata. Bayan da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. sun cika Sashen Hausa na murya Amurka ba zai baku a baya ba zai ba kwararo da saƙo da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To ga ra'ayoyin masu sauraron mu da Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebin Najeriya mazauni Ori. Ina kira ga ɗan Najeriya mu zauna lafiya don Allah mu tsaya mu nasu tashin hankali ba ya kawo alheri sai ce a ƙasa idan wannan tashi hankali ya mamaye ƙasar mu mun kai hasara wata ƙasa dariya za ta yi amma abin da nake so ga ɗan najeriya ka tsaya ka natsu ka kaɗa ƙura ka ga wanda ya cancanta ka kaɗa ƙura ka ga wanda ka san kishin ƙasa kar ka yadda da zamun naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu goma ko dubu ashirin ka sani kana nan zaune kana kasuwancinka ko kana lebarancin kana cin abinci in ba da guguwar siyasa ba waɗanda ake cewa masu kuɗi ne ba su ɗauko su biyar sun ka baka ba sai yanzu da siyasa ta yi don a yin wani da a baka dubu ɗari ko dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin can kayan dama da talaucinka ka yi suna ka yi aure ka yi abubuwa da yawa ba wanda ya koko ya baka sai dai amma yanzu ba su a wanda ka za a ɗauka naira dubu goma ko dubu hamsin ko dubu ɗari a baka kariya za su yi ɗan uwa ka je zuwa neman abincin kanka nemi da Allah ya yi wani ya baka amma ka zo ka kare ƴancinka ka kaɗa ƙura ka ga yadda ya dace. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar rashi a jihar Niger tare da Najeriya. Ra'ayina a yau shine kamar yadda kuke bayani wani irin ya kamata jami'an tsaro su taka a zaɓe idan Allah ya kai mu ranar asabar domin ra'ayi na idan mutum ne wanda na daɗe ina son shugaba Muhammadu Buhari shekara ta dubu biyu da uku na zaɓe shi lokacin da ya tsaya takara da obasanjo shekara ta dubu biyu da bakwai na zaɓe shi lokacin da ya tsaya takara da yar abuwa shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya na zaɓe shi lokacin da ya tsaya takara da goodluck shekara ta dubu biyu da goma sha biyar na sake zaben shi a Allah ya ba shi ina faunan shi amma ni maganin cewa na an saci akwati a harba mutum to gaskiya ni ba na son wannan kuma ban goyi bayan wannan ba kuma ina ba jami'an tsaro shawara in sun sami irin wannan su kama su kai ma hukuma ma'ana su kai yan sanda a bincika a kai kotu a yanke mutum hukunci shi sa ba karamin bala'i yake kayawa a ƙasa ba musamman akan akwati guda biyu a ce a kashe mutum ya kamata masu ba da shawara su ba da shawara don Allah kada da yi nan kuma na kira ga mutane musamman matasa a hito zaɓe a yi lafiya a gama lafiya banda tashi hankali ko ya je ƙuri'a ya wuce domin ya kisa da ake yi da ɓanna da layi ba karamin masifa yake biyo baya ba saboda masu son mulki duk idanun su ya rufe duk abin da zai faru ya faru su dai su hau kan mulki su ban mu haka nan. Assalamu alaikum gidan Radio Amurka mai magana Ayuba ɗan daura ɗan kabu kabu da ke ilmai goma maraɗi mazaunin kuma shi ƙasar Ghana. A ra'ayina a yau shine zaɓe da za a yi gobe Nijeriya. Al'ummar Nijeriya dukkan mutanen nan biyu sun cancanta a zaɓe. Assalamu alaikum sashen wasu suna Muhammad Awal Duka daga Zaria. a zan bayyana ra'ayina ne game da roƙo ga wajen eh, mai jiran shugaban kasa muhammadu buhari a wannan ranar ta jibar ran zaɓe a yi amfani da wannan dama domin rage haraji eh, na fito eh, na da mokoci domin a gaskiyar magana kashi talatin da biyar bisa ɗari ya yi yawa sannan kuma zan ƙara eh, roƙon mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa hannu akan bankuna su ma irin kuɗaɗen da suke barwa irin caji da suke na kuɗin da shi ma ya yi yawa domin su ma suna kusan cazo kashi talatin da biyar yamma kuma da tura suke cewa one single digit wakan kashi ɗaya zuwa tara shi ne mafi ala kuma za ga idan aka yi hakan za ah, shi kan ita kan ta samu daraja domin ta samu kima ba wai kashe ta duniya ah, ya take shi ne fiye ba a a zaman to zaman ta daraja ta naira zaman to da abin da za a sa naira a saya yawan to kaɗan ne ba wai da yawa ba to shi ne darajar naira za ta karu ina fatan da shi da ƙasar zai duba yana kokenawa domin rage haraji musamman abubuwan da suka shafi na rayuwa tilifin rayuwa in ma eh, kamfanin ya cire musu haraji akan abin da ya sa misali magi eh, eh, irin su taliya irin su gishiri da sauran abubuwan da rayuwa ta yana dole irin man gyaɗa haka da zama ko an ci mana sahara ne sun yi sauki kuma ya samu cikin sauki ya yi amfani da shi da fatan za a wani zaɓi lafiya ƙara lafiya Allah ka ba mu shawarar da mu ƙwarai masu tausayin talakawa ta lafiya. Sunana Muhammad Abdul Bukhari da Zariya. To a gaishe ku kuma masu saurari yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman fa a you Ibrahim ga labaran a takaice. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Siriya bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. Wani da daddan mai bawa shugaba Donald Trump shawara Roger Stone ya baiwa wata alkalin kotun tarayya hakuri a jiya Alhamis wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta nuna fuskar mai shari'ar. To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a ɗan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hamsu Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku ba ta alheri.